wa'ala arziki wa alhadisi shimmanin da hadisi wancan sakar sunan da zira ya mutu Allah ba salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu na al’ul’ala imam muhammad bin abdullahi na kada su da kuma ‘yan shi’ar rafi da’ sun yi suka da al'imam Muhammad bin Abdul Wahab na rahimahullahu ta'ala Allah ta'ala ya masa rahama na wa nasabu ilayhi ma huwa bari'un min sun danganta masa abin da ya faranta daga gare shi sun ce mutum ne takfiri bai kafirce mutane sun ce mutum ne makiyin manzo sallallahu alaihi wasallam baya son salatin annabi baya son mutanen gidan manzo Allah kai wallahi in ka ji irin ƙazafin da aka yi wa wani bawan Allah ba za ka sai shi sisi ba da wannan magana gaskiya ne to da wannan bawan Allah ba za maka kira shi musulmi ba to haka suka jingina mai karerai karerai propaganda an gane ku domin su bata shi su hana mutane fahimtar da'awan shi ka bara'atin zaibun min dam yusuf kaman mutana kaman mutan kirkeci a ah, wa huwa ma huwa eh, shi abin da yake ya kubuta gare shi sun jingina mai abin da ya kubuta kamar yadda ka san kubutan kirkeci daga jinin ainihin ali yaqub daga jinin iyalan yaqub an gane ku ku bi tankiyar keci daga jinin annabi yusuf kenan ku? eh min dami ali yaqub kenan kuma sai zama min dami yusuf min ko min dami ali yaqub na'am ali yaqub yace wala sabu ilayhi takfir ahli qibla sun jingina zuwa ga muhammad zuwa ga abdul wahab sun jingina mai kafirta a masu wato ahlul kibla musulmi na kulli man khalafahu fi mazhabi wai duk wanda ya saba mai a mazhaban shi zai kafirta shi a fikratihi ko cikin fikiransa wannan nasabu ilayhi al-ghulub sun danganta mai zakewa da wuce gona da iri da tsanantawa da kuma ainihin karkacewa wai karkatacce ne a wajen akida wasammo uh, adba'ahu wasammo adba'ahu wahabiyya sun kira mabiyansa wahadiya eh sun dangana zuwa ga Muhammad bin Abdul Wahab sunan baban shi ne a gani idan suka ce Muhammadiya suna ganin sun yabe shi sunan shi Muhammad kaga za ka kamata ce yan Muhammadiya a in suka faɗa ka sun yabe shi za ce to ai Annabi Muhammad yake bi sai suka tsallake suka ce Wahabiya to sun manta wannan ma ya bi Wahabiya sunan Allah ne Al-Wahhab a gane ku wahabiya mutanen da suke bin alwahab Allah an gane ya yi na ke kullu hadhihi tuhma dukkan wannan tuhuma din Na la shi in illa annahu yad'u ila kitabi wa sunnah ba wai laifi ba yi ba ba don wani abu bane face dan yana kira ne zuwa ga littafin Allah da sunna na ala fahmi salafus salih akan fahimta na salafus salih wa yad'u ila tauhid al kuma yana kira zuwa ga tauhidi tsantsa na wai haribul wasaniya kuma yana yakan bautan gunki wal bid'a yana yakan bid'o'i afkan al munharika yana yakan tunani wanda yake karkatacce wannan fa shine laifin sa ba wani laifi ya musu daban ba misali amma kai suna bambami kai za ka dauka cewa yana da wata aqida ce sabuwa na'am na ce wa shaykh rabi'a rabi'a rahimahullah inma yat'an fihi al mubtadi' in eh, su kuma shaykh rabi'a kaga mutum yana yawan suka yana zakewa galiba masu suka shekarbi yan bid'a ne ko yan hizbiya ko jahili idan akwai jahiliya ko wanda bai ma san shekarbi ba an ba shi tallali wani kuma ɗan hizbiya ne ya san dalilin da yasa yake zagin shekarbi saboda ya san shekarbi ya san sirrinsu kuma shekarbi yana gaya wa mutane haɗarinsu shikenan a gani za ka iya ganin malami ka gan shi kamar yana kan hanya in ka ci ya fara suka shekarbi za ka kila malamin an ba shi tallare ko kuma malamin yana da ɗan hizbiyanci ne a ƙarƙashin ƙasa to sai kaga ga ya fara sukan wannan shagarbi ya cika zakewa bai yayi ni dai na gaya ma mutum ne mai zakewa eh wani abu ya zage a kai mutum ne mai kaza mai kaza mutum ne mai antarwa baya ba da uzuri baya kaza baya kaza ka kuma idan ka zo ka karanci littattafan shef ka zo ka karanci ainihin manhajinsa zaka cewa mutum ne mai gayan ba da uzuri yakan ba da uzuri shekara goma sha uku kafin yau mutum rabi yakan ba da uzuri fiye da shekara goma sha uku yakan rubuta wasiƙa ya yi maka waya ya haɗu da kai gaba da gaba ya daɗe yana maka nasiha ya bi duk wani hanyoyin da ya kamata ya bi sa'annan in ya ga ba wata hanya kuma ya ga cewa yin shiru kan abin zai iya janyo illa ga addini sai ya fito ya yi bayani ai an raddu alal mukhalif min usulil islam ai raddi ga wanda ya saba ma sunna yana daga cikin usul na ahli sunna yana daga cikin abin da ya bambanta mu daga yan murji'a abin da ya bambanta mu daga ikhwanul muslimin wanda su sun hana raddi ga mukhalif ko yan ikhwan da yan mumayya masu tabyidi sun hana mu daga yin raddi ga mukhalif su sun ce kawai na ta'awun bi mattafaqna alayhi mu taimaka ma juna a cikin abin da muka yi ittifaqi wa ya'ziru ba'aduna ba'ada fi maktalabna fihi sashen mu yayi uzuri ga sashe a cikin abin da muka yi sabani su a wajen su ba sa son raddi suna ganin mai raddi mutadarrif ne mai raddi ya cika tsanantawa a cikin addini na'am na me ce kama qala al ulama ke kibar kamar yadda malamai manya suka faɗa su malamai su malamai malaman salafiya na hakika suna yin raddi ga duk mutumin da yake suka ga wannan imam al al-jihbin an gane wannan gwarzan gwarzon malami Allah ya masa rahama ala shaykh al-allama nasiruddin al-albani shaykh al-allama nasiruddin albani ya ce mu ba tare da shakka ba muna gode ma Allah an uh, sakhara da hadhihi al salihah Allah da ya hore ma wannan da'awa ta kirki da'awa salafiya qa'ima da'awa da ta tsaya kan kitabu wa sunna da kuma manhaji na salafus sali Allah ya hore ma wannan da'awa du'at titi masu da'awa masu yawa Allah ya hore mana du'at masu yawa a cikin mabambanta garuruwa akwai masu da'awan mu a Makka akwai a Madina akwai a Iraki akwai a Sham akwai a Syria akwai a kaza eh, akwai a India akwai a Pakistan akwai a Oman akwai Aba. wato garuruwa da dama Allah ya hore mana malamai masu da'awa akan manhaji na salafus salih yumuna bil fardil kafi suna tsayuwa da ainihin farilla wanda yake isasshe Allah mai yakumu bihi fil alam wanda da kadan ake samu masu tsayuwa da shi a cikin duniyar musulmi a fahimci wannan da kyau yaqumuna bil fardil kafi suna tsayuwa da farilla isasshe wato ma'ana kaman kaman fardu kifaya wanda da kaɗan ne ake samun masu tsayuwa da shi a duniyar musulmi yau duniyar musulmi yau malamai sun fuskanci wasu abubuwa wani malami ya ba da ƙarfi wajen raddi ga masu aiki da hadisai da ifai da motsu'ai wani ya ba da ƙarfi wajen raddi ga sufaye da shi'a da kaza kaza wani ya ba da ƙarfi wajen wajen gyara ainihin manhajin mutane da sauran wani kowa duka gaba ɗaya duk yan salafiya ne amma kowa zai duba inda ya fi ƙarfi sai ba da ƙarfi a wajen kamar yanzu albani ya ba da ƙarfi in kana so ka ga fushin albani mai tsanani ka saba hadisi ka kawo hadisi da ifi ko ka yi wani magana na banza ga hadisi baya karewa yana zai iya baya hakuri kuma fata kan irin wannan abu in kana so ka ga haushin ka ji fushin irin su ibn bas ka yi wasa da aqida na tauhidi ka gani duk sauran su suna fushin ba ba sa yi ba wai kowanne akwai abin da ya ba karfi Usaimin ka yi istinbadi wanda ba daidai ba ya zama to kai amfani da ka'ida na usulul fiqi ko na fiqi kai ba zai nuna ma cewa baka san komai ba amma fa duk sauran bakara kana ce ai na ce nan nan kare duk kowane bangare ana nan amma akwai inda aka ba karfi to misali kamar irin su shekarbi bai ba karfi ya gano akwai wasu kungiyoyi a wannan zamanin wanda malamai hankalinsu bai kai ba hankalin manyan malamai bai kai ba malamai da yawa suna ganin wayannan kungiyoyi ba su da wani hadari wayannan kungiyoyi kawai samari ne kaza kaza amma shi ya hango wayannan kungiyoyi suna iya warga al'umma musulmi gaba daya suna da matsar hadari wanda cikin hikon Allah shine Allah ya ba wato fahimta da ya gano su an gano wannan ko shi ma sai ya tsaya yana yin bincike a kansu yana tona musu asiri yana musu raddi don mutane su gane su. to shi bakin jinin da ya anan anan yayi bakin jini raddi tsananta raddi ga yan hizbiya tsananta raddi ga yan mumayya ina ba san gane wannan to wannan shine babban bakin jinin da yayi kamar yadda albani ya yayi bakin jini kan bangaren raddi ga masu lukan hadis, na'am falhatuhu min hadaini shaykhain a shine yace zuwa ne ne falhatu min hadaini shaykhain kaga suka suka ga waɗannan manyan malamai guda biyu Sheikh Rabi da Sheikh Mukbil Allah ya musu rahama suka gare su ji Nasiruddin Albani addai yayi da shirin kitabul sunna masu kira zuwa ga kitabul sunna wal hadain kaga suka eh suka ga waɗannan malamai guda biyu ya mai mai tashi nan wa masu kira zuwa ga kitabul da abin da salafin salih ke kansa wa muharabatul alladhina yukhalifuna hadha almanhaj as-sahih da kuma yaƙan wanda suka saba muke saba mu wannan manhaji kan bi yana mai yana ya yaƙan wanda suka saba wa manhajin mu ingantacce in jiwa Nasiruddin Albani huwa kama la yakfa alal jami hmm. abu ne wanda baya koya ga duka imma na'am wa imma an yasdura ah, min ahli al-rilayn in ma ya zama to yana faruwa ga ɗaya daga cikin mutane biyu ma jahil an sa'in hawa eh bai suka ne in ma jahili ko mai san rai an gani jahili ko mai san rai amma jahil bai allam ya ce amma jahili to a sanar da shi don wani an ba shi tallane in mutum jahili ne bai san aikin biyu ba a sanar da shi irin kokarin da yake wani kariya ga sunna wa amma sa'in hawa fa fa amma shi ma abocin san rai za a nemi tsari da Allah daga sharrin sa ah, wa nazibu min Allah an yahdi an yahdiyo za mu nema daga Allah ya shiryar da shi wa in ya an yaqsima In ma Allah ya karya bayan sa inji albani kaga wannan zai nuna mana yawa daga cikin masu kan shekarbi har daga cikin ma dalibai da suka yi karatu a jami'a islamiyya wallahi wasu an ba su tallali saboda na saurari muhazara akwai muhazara da aka yi na gani a bauchi Akwai wanda aka yi a zaria an fara yin na zaria sannan aka yi da bauchi Wai da suka yi wannan muhazara din ya nuna ba su ma san waye Sheikh Rabi ba sun kawo wani irin tarihi da wani irin bayanai sabanin waye Sheikh Rabi da manhajinsa gaba daya haka sun soki a Sheikh Al-Aman Al-Jami wanda wannan Sheikh Aman Al-Jami har ya bar duniya ba shi da makusa wajen manyan malamai su Bin Baz su Usaimin su Albani su Fauza duk ya bar shi ake yi to sai ga shi wai wai han muhazara ake ana sukan wai ai Sheikh Rabi ya samo da awon shi ne daga wani mutum ana kiran shi a sheik al'aman aljami wannan sheik al'aman aljami dodo ne ga yan hizbiya dodo ne ga yan biriya. na na zar alaikun salam misali makaddara cewa wannan malami ya ta matakin da ya soke shi misali eh. kuwa ne zai magana kan ku sai mutakin mataki na ilimi sai mutum ya kai mataki na ilimi amma babban matsala ma shi ne zaka duba su masu sukan shi masu sukan shi karbi suna sukan shi don yana sukan sayar kudur da yana sukan wasu yan biri a misali amma ba za ka taɓa ganin suna magana kan wayance ba zai shi laifin da ya kawai ya soki yan biri a to su kuma wayannan yan biri ba sa cewa komai kansu kuma kurakuran da wayancan suke da shi a fili yake shi na shi kirkirowa ake yi wannan zai baka mamaki shi na shi laifin kirkirowa ake yana so a liƙa mai wayannan kuma a fili ga shi nan sun zaki sahabbai sun yi izini ga annabin Allah Musa sun kafirta mujtama sun ce Qur'ani halitta ne sun yi kaza suna da miyagun ajidu amma su ana so a yi shiru akan nasu shi kuma da bashi da mugun aƙida har muhazara ake kan shi ban taɓa ganin wa'annan yan hizbiyan da suka yi karatu a jami'a islamiyya suka dawo ba ban taɓa ganin sun yi wa'azi akan shi waye sai kudin ba ya kamata su faɗi da awan shi da manufan shi da aƙidar shi ba su sai ga shi wani shekarbi ne bai karantar da sunna wanda malaman sunna sun san da shi ibn bas bai mishi raddi ba ibn usaimin bai mishi raddi ba fawzan bai mishi raddi ba nasir jin albani bai mishi raddi ba an gani to duk waɗannan malamai ba su yi ba sai dai abin da ya shafi wannan mulahaza da albani kan kanshi to duk ba su yi ba inda yana da wannan hadari da malamai ba su kyale shi wallahi da kaji manyan malaman sunna da sun fito fili su nuna wannan malami ku yi hankali da shi dan bidi'a ne ba shi da to ba wanda ya faɗa to wasu ne wani suka karatu a jami'a suka dawo da wani siyasa ka san akwai siyasa na malamai in ana faɗa tsakanin malam wani da malam wani sai wasu wanda suka fi baki su ta kokarin sai sun bata malam wani da siyasa yasa dole ne in wannan rikici na faruwa sai ka ba a hankali ka tsaya ka nutsu ka shiga cikin wannan siyasa in ba ka ba sai a kai ka a baro na'am na ajrul bahiya eh billahi na'am Eh, no. Ah, eh, eh iya fito da mawakaza ɗinsu eh. eh. Wane da haka ake cewa ina manufar Allah suna da wasu manufa mummunan manufa ne gaskiya kaman kaman kai ne yanzu a ce misali kana raddi ga istijaniya ka kawo jawahirul ma'ani ka kawo rimahu ka kawo ibadu ka faɗi irin kurakurin da ke ciki sai a zuwa haɗa muhazara cewa kai ɗin nan kana tsanantawa cikin addini sai a ƙara yar tijaniya eh ta ce to yan tijaniya sai a ƙara yar tijaniya ce yana tsananta raddi ga yan tijaniya a haɗa shi a ce a yi hankali da shi a wasu kuma yan tijjaniya ba a yi muhazara kansa a kai mana su ba yaya kaga ba a ba a dalci bismillahir rahmanir Na sunayen suna da sunaye masu yawa malaman firaq da malaman khawarij eh? أدلق عليه علماء الفكرة والطوائف أكشنو kuskure ne eh malaman firak da kuma tsawaif a gyara malaman firak da kuma tsawaif da suke magana kan kungiyoyi sun wawaita musu sunayen na'am yarduna bi ba'dha wa yunkiruna yarduna bi ba'dha yarduna bi ba'dha su yan kawari suna yadda da wasu sunayen wa yunkiruna ba'd al-akhar suna inkarin wasu akwai sunayen da kawari suka yadda a samu su akwai sunayen da su suke inkari a kan shi min hadhihi al daga cikin wayannan sunaye da suke suke so na al-awwal khawarij suna jin dadin wannan suna khawarij in ka kira su da suna dadin suke ji na wa hum min ash min ashhar asma'i yana daga cikin mafi shaharar sunayen su wa al-ismu alladhi yashmalu jami'a al Shi shine suna wanda ya kunshi dukkan kungiyoyin su wa hum yaqbaluna yaqbaluna su suna amsan wannan sunan ala asasu annahu ma'khudun min qawli ta'ala eh, suna cewa ai akan foundation cewa an ciro wannan suna khawarij daga maganar Allah ta'ala da yake cewa na wa man yuhajir fi sabilillah duk wanda ya hijira fi sabilillah yajid fil audi muragaman kaseeran zai samu a doran kasa zai samu turmuzu hancin kafirai zai samu turmuzu hancin makiya Allah da yawa wasa abe fadi ah. zai samu mayar wata zai samu turmuzu hanci da kafirai da yawa ومن يخرج من بيته مهاجرا الى الله duk wanda ya fita zuwa ga gidansa yana mai hijira zuwa ga Allah da manzon Allah mai ya khuruj ka samu khawarij sun fita daga gidajensu suna masu hijira zuwa ga Allah da manzansa ai al-khawarij masu fita dan hijira zuwa ga Allah da manzansa thumma yudriku al-maut sanan sai mutuwa ya riske shi faqad waqa ajru ala Allah haqiqa ladan shi ya auku ga Allah kana Allahu ghafurur rahima. Allah ya kasance mai gafara mai rahama fa hiya tasmiyatu malihi tace sunan kawai sai an bato ne na yabo da kuma hadai tasmiya minhum sai wannan an bato ya zama daga gare su ne su ce su suna son sunan nan su yan kawai ne su wa man akhadha at-tasmiya amma idan aka riki wannan an batu a matsayin kuruji ne ga shugabanni a na ko kuruji ne ga mutane a ko kuruji ne ga addini a ali radiyallahu anhu eh, yin tawaye ga addini ko kuma yin tawaye ga Aliyu bin abi talib fa hiya wala shak tasbiyatu zammin lahu wannan babu shakka an bato ne na suka gare su kuma dama wannan shine dalilin da yasa aka sa musu wannan suna ba wancan ba na wa yakunu mukhalifuhum hum alladhina yasamu sai zaman to mukhalifuhum hum alladhina su ne suka kira su da wannan suna din bi tibai hazil ma'ani lura da wayannan ma'anonin wa huwa ma tsara alaihi kaseer mimman kataba an hadhihi al-firqa da yawa daga cikin wanda suka yi rubutu kan wannan kungiya sun taba kan cewa an samu sunan ne ba su suka sa ba min ulama'il firaq daga cikin malaman firaq da wasu على أن أن إنكار الخوارج هذه المعاني أكن شو إنكار الخوارج هو إنما أنوني نخروج عن الدين إنما هي باعتبار أنهم mukmiluna fiha an lura da shi a matsayin sun yi kuskure ne akan wannan khuruji kaga suka ake yi wa illa fa inna al-khuruj ala al-a'imma in ba ka ba ai yin tawaye ga shugabanni ko yin tawaye ga mutane ko yin tawaye ga Aliyu radiyallahu an ya kasance daidai ne kuma gaskiya ne na wa tsawaban fi nazari kuma dacewa ne a irin nasu nazarin su suna ganin yin abu tawaye ga Aliyu da sai da kuma ɗaukan makami su yi tawaye ga shugabanni su ƴan hawari a ganin su ba kuskure ba ne daidai ne an gane amma su sauran mutane ke suka da cewa wannan mummunan aƙida ne an gane wannan ko kaga kuma duk mutumin da ya ɗauki makami ko ya kira zuwa ga ɗaukan makami ga shugabanni ana kiran shi dan hawari insha Allah na'am fasid istinbadu ma za fasidul itibar la yultafatu ilayhi na'am bismillahir rahmanir rahim bismillahir rahmanir rahim wa yaquluna allahumma sallim sallim suna cewa ya Allah kubutar da shi ya Allah ku kubutar da mu ya Allah kubutar da mu wato suna kan sarati ne an gani eh su Annaba suna cewa ya Allah kubutar da mu kubutar da al'umma mu kubutar da al'umma mu shi ya rasulullah aka ce ya rasulullah wa mal menene gada wala dahadun dahadun wato gada din wajen zamiya ne shi waje ne wanda mutane da yawa kan zame su fada wuta jahannama shine ma mazalla ha ila yau ko mazilla dahadun ne shi kuka ce mazilla wannan badal ne na wannan ashe za aka same aka ce zurufa dahadun mazillatu. shi waje ne na zalla waje ne wanda ake zamewa fihi khatati a wannan gada na akwai ainihin kugiyoyi kanani duk dai kugiyoyi wannan adabu tafsir ne ma'ana kadadi kugiya wanda zai ja mutum ya gurka shi cikin wuta kalali kugiya na wa kuma da kaya kaya da kulu bi najad kulu bi najad ana samun kaya da yake kasancewa a can najad fiha shuwaika shuwaika fiha tun qalu laha at a cikin shi akwai wasu yan kaya kaya A gane shi wannan hasak din ana kiran wayannan kayoyi sa'adan na fa yamurru almu'minuna fa tarfi al'ayn mu'minai suna wucewa wajen kaman kiftawan ido wannan kaya ba zai soke su ba wannan kugiya ba zai kama su ba za su wuce kaman kiftawan ido wakal wani zai wuce kaman walqiya wakal wani zai wuce kaman iska wakal wani zai wuce kaman tsuntsu kowa gwargwaron imanin da aikin shi ajawi a jawo jawilin kai wasu kuma za su wuce kamar ingarmar doki doki da aka yi wa training wajen gudu wani zai wuce kamar haka wasu za su wuce kamar raƙumma a fanadin musallam wanda ya tsira ya kubuta abin kubutarwa ne wa masudushin mursal wanda kuma aka yakushe shi ma za a fice shi akwai wanda wanda kayar zai dan yakushe shi a gane a nuna dai yi laifi amma dai ka sha da kyar wanda aka yakushe shi abin saki ne wa makdusun fi nari jahannam shi kuma wanda aka ingiza shi aka kora shi to yana cikin wutar jahannama akwai wanda za a ingiza za a ingiza shi cikin wannan wuta din daga gada din hatta idza qalasa almu'minuna min an-nar har sai idan mu'minai suka kubuta daga wuta wallazi nafsi bi yadi na rantsi da Allah wanda raina ke hannunsa aminkum min ahadin bi ashadda manashadatan billah wato babu ɗaya daga cikin wanda ya fi tsananin gama gama gamawa da Allah cewa da roƙo da sunan Allah uh, wajen bibiyan gaskiya kamar muminai ga Allah sun fi bibiyan gaskiya ko bibiyan suna roƙon Allah suna gama shi da Allah wato kada a yi azaba eh wato suna gama Allah suna bibiya a gane ko ga ainihin yan uwansu wanda suke wuta cewa Allah ya dan sassauta na rabbana kanu yasumuna ma'ana zaka musulmi saboda su ya ubangiji sun kasance suna azumi tare da mu salluna wa suna sallah tare da mu suna aikin haji tare da mu wa yuqalu lahum ashe dan mutum yana sallah da aikin haji da waye baya hana shi mai kafirta ana ya samun mutum yana sallah yana azumi yana zakka yana kaza kuma ya rinda da wasu gani ya za a yi a ce mutum na sallah kuma ya kafirta zai yi haka dai ga sunan hmm. ويقال لهم أخرجوا من عرفتهم sai a ce musu a ce wa musulmi ku fitar da wanda kuka sani a ah, man arabtum na a ah, tuharramu suwar waluhum ala nar sai a wato ku fitar da wanda kuka sani sai a haramta sunansa daga wuta wa yukhrijuna khalqan kaseera sai su fitar da halittu da yawa kada akalat an-nar ila nisfi saqai wanda wuta ta kama zuwa ga rabin kaurin su ila rukbatai wani wuta ta kama shi zuwa ga zuwa ga ainihin gwiwa gwiwoyinsa kuma ya kolo na rabbana ma baki ya fiya ahadu ya ubangiji mun duba wuta babu wanda ya rage a ciki min man amartana bi daga wanda ka umarce mu da shi wa yaqulu irji'u sai ce ku koma wa man wajadtum fi qalbihi mithqala dinar min duk wanda ku samu a cikin zuciyar shi akwai gwargwadon kwayan dinari na alkhairi wa akhrijuhu ku fitar da shi wa yukhrijuna khalqan kathira sai su fitar da halittu masu yawa ceto ne wannan shafa'a kuma yaquluna rabbana lam nazar fiha ahadan mimman amara ya ubangiji ban bar kowa a cikinta ba daga wanda ka umurce mu kuma yaqul irji'u sai ce ku je koma wa man wajadtum fi qalbihi mithqala nisfi dinar dole ka samu a cikin zuciyarsa akwai gwargwadon kwayan rabin dinari na alkhairi ku fitar da shi wa yukhrijuna falkan kathira sai su fitar da halittu masu yawa thumma yaquluna rabbana lam nazar fiha min ya ubangi ba mu bari a ciki duk wanda ka umurce ban ba kowa ba thumma yaqulu irji'u yace ku koma na fa ma wajadtum fi qalbihi mithqala dharratin min khair wanda kuka samu a zuciyar shi akwai gwargwadon kwayan zarra kwayan zarra ido baya gani shi hmm. an kanta shi kwayan zarra na alkhairi su ku fitar da shi sai su fitar da halittu masu yawa kuma yaquluna rabbana wani alkhairi a ciki ba duk wani alkhairi mun gama fitar da shi za ji karin bayani na'am sura sahih bukhari na'am بسم الله الرحمن الرحيم الله الرحمن الرحيم باب ما قيل في الزلازل abin da aka faɗa game da girgizan ƙasa da kuma ayoyi nan ayat wa min ayatihi al-layl wan nahar wa shams wal qamar abin da aka faɗa game da irin sun rana da su wata suna da annabi ya ce ayata ne min ayatin lafo to menene abin da aka faɗa game da su حدثنا أبو أبو اليمان قال أخبرنا شعيب قال أخبرنا أبو الدنان عن عبد الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه قال أنت أقول لك أبي هريرة الله يقرأ مذي الدائم قال النبي صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم يهدشي تقوم الساعة حتى يقبض العلم wato kiyama ba za ta tsayu ba har sai an karbi ilimi sai ya zama to ilimi yana ta tafiya a hankali a hankali wata surar zalazil kuma girgizan kasa ya yawaita wata kara wata kara kuma zamani ya ta kusantowa zamani ya ta kusantowa wata zaharar kishar kuma fitintunu su ta bayyana kuma yaƙi mutuwa zai yawaita shi ne kisa kisa kisa har ma ce wani ka ɗauki makami ya harbi wani bai san dalilin da ya zai ya harbe shi ba ka ɗauki makami ka harbi ɗan uwanka kawai irin kawai irin dan bindiga daɗi kana kai ɗana shi dan bindiga daɗi kawai yana dan bindiga yana ganin hannun shi na kai kai kawai sai shi wani kawai ya harbe shi tashin kiyama in ya kusa ran dan adam zai zama to kamar na kiyashi kamar mun dan fara ganin alama yanzu mun ta fara ganin wasu alamu wanda suka nuna ran dan adam ba shi da daraja kwata-kwata a wajen al'umma sai ga wasu sun je kawai da bindiga sun tada wata sun tada wani kauye kaga a rana ɗaya an yi jana'izar mutane ɗari mutane ɗari da hamsin a jere gashin an yi jana'iza ana cikin mayin sallan za a ƙara harba masu yin sallan ana makwabata za zuwa kai hari ko makwabata a gani irin wannan za a samu kisa zai yawaita a cikin ƙarshen al'umma a gane da fitintunu yanzu yanzu ala ba fara bayyana ba a duniya yanzu gashi muna ganin fitintunu a ko'ina ga fitina a iraki ga fitina a ainihin syria ga fitina a misira ga fitina a ainihin ina libya ga fitina ga fitina ga garuruwa da dama afghanistan ga ina ko'ina ana ta yi ga fitina a fitintunu a najeriya ana ta yaƙi da hukuma da boko haram ana yaƙi da hukuma da yan nafas ga yanki ga hukuma da kuma yan biyafra ko duk ga shi muna ganin alamomi duk da wannan kaɗan ne in abin yanzu ma zai lullunka wannan wannan dan alama ne ya dan fara bayyana ne har sai dukiya ya yawaita a cikin kudi dukiya zai ta kwarara kudi zai yawaita shin kudi in ya yawaita alkhairi ne ko shari'a. sharri ne malaman tattalin arziki sun ce in kuɗi ya yawa to bai da kima da abin da ga yawa bai da kima yau in kuɗi ya zama akwai dama daga cikin ainihin kwaliti na ainihin kuɗi ya zama akwai mai scarcity in kuɗi ya zama to kawai kamar bishiya ne kawai ga dangi ga bishiyoyi kawai gari ka tsanka kawai da sunansu ko kamar ciyayi to zai zama to ai ana samun cikin sauki ba sai an wahala ba kenan wannan lokaci wato dukiya zai zama bai da kima eh حدثنا محمد بن مثنى قال حدثنا حسين بن حسن قال حدثنا ابن عون النافع عن ابن عمر رضي الله عنه قال قال اللهم بارك لنا في شامنا من ذا الله صلى الله عليه وسلم يكشي يا الله كسني البركة أقريم كشام دمو في يمننا الشام دقم يمن دمو قال قالوا وفي نجدنا سيتي annabi a sai suka ce ma annabi ya rasulullah har ma da najar din mu qala qala allahumma barik lana fi shamina ya allah kai albarka gare mu a cikin sham din mu fi yamanina da kuma yaman din mu qala qalu wa fi najdina sai suka ce kuma su ya rasulullah har ma da najar din mu mana qala qala hunaka az-zalazil wal fitan da annabi ce ba zan yi wannan addu'a ba saboda a cikin najar za a samu girgizan kasa za a samu fitintunu wa biha yasluhu qarnu shaytan anan ne kawon shaytan zai bayyana na fatan gane haka manzo Allah ya faɗi sifa to daga cikin abin da makiya ainihin tauhidi suke suka ga da'awan Muhammad bin Abdul Wahhab da'awan shi ta bayyana ne a Najd ta bayyana ta ce to kaga ai Najd din nan nan ne da'awan Muhammad bin Abdul Wahhab ta bayyana saboda haka dama annabi ya ce ba zai yi addu'a gare ta ba kafin zai bayyana wannan kafin shi shine Muhammad bin Abdul Wahhab kaga shi wa a gani to haka suke jifa kaga malamai sun yi rubuce rubuce rubuce rubuce baye sun gyara yan shi'a yan shi'a ismailiya sun gyara yan karabida sun kyale karzaki mai zagin hadisan manzon Allah amma wai kawan shedan shine Muhammad bin Abdul Wahab a gane wannan shine abinda wani mawaki ke cewa wai gairi jana wa ana al-mu'azzibu fikum ka annani sababatul mutanajjim wani na yayi laifi amma ni ake wa azaba a cikin da me laifin zai kare sai ka zaka tunkari wani ka annani as-sababa kamar ni ne nayi zagi al-mutanaddim wanda yake da dama to galiba kaga irin wannan shine kalbul haqaiq kenan ko to saboda haka sai ka ce wannan najar din garin Abdul Wahhab to Ibn Hajar al-Asqalani an gane ko wato da ya tashi yin bayani akan wannan cikin fasal bayani. sai ya yi bayani karkashin wannan hadisi Najar kala biyu ne akwai najas na iraq akwai najas na hijaz ya yi tafsir ya ce najas na iraq abubuwa da yawa sun bayyana a ciki an samu kungiyoyi da yawa na akidan mu'tazila da khawarij da sufiya da kaza da kaza da kaza abubuwa da yawa sun bayyana wannan najad din kuma fitintunu na yaki da zubar da jinin al'umma sun faru a wannan waje kashe jikan manzan Allah ya faru a ina ne ya faru a najar ne na iraki saka fitintunu da suka faru a kidun shi'a ina shi'a ta faru can ne sufanci ina ya faru ƙungiyar ƙur'ani ina suka faru akwai ƙungiyar yazidiyun yan ana kiransu shedaniyu masu bautan shaɗan kaga annabi ya ce kawon shaɗan ta kuma mutanen da idan ka ce a'udhu billahi mina shaɗan rajin za su yi zanga-zanga suna nan yanzu a iraki asalin su suna goyon bayan yanzu da Muawiya ne suna ba shi kariya sun zama kamar kungiya kamar yadda shi a da kungiya ce ta goyon bayan Ali bin Abi Talib siyasa ne daga bayan sai siyasa ya rike da ya koma aqida su ma suna ba yazidu kariya daga bayan sai kuma suna bautan Yazid daga bayan sai kuma ma suka tashi suna suka ce Yazid yana hidima ne ga shedan kuma shedan shine ya fi cancanta a bauta mishi suka kawo hujjojinsu masu yawan gaske an gane ko na cewa a bauta mu shedan ana kiransu shaidani yun suna nan kuma yanzu kuma duk wannan gaba ɗaya an same su ne a ina na jadul iraq amma na jadul hijaz ba a samu wani abu ba sai da'awa ta tauhidi da'awa mai yaƙi da tsafi mai yaƙi da canfe-canfe, mai yaƙi da bid'a mai yaƙi da sabon Allah mai karantar da tsantsan tauhidi da kuma tarbiyya to sai mu sai mu sai mu mu haɗa mu gani kuma yanzu tana najar na nan a Saudiya shin fitintunu ke ta faruwa a nan wajen a can najar ana ta zubar da jinin mutane kawon shedan akwai wani alama na shedanci a wajen ina ne shedanci ya bayyana to wannan shine abin da ibn hajar ya rinjaye da najar na ina na iraq sannan kuma ai ya nuna wajen ɗakin aisha ya nuna ɓangaren kasirin can da ya nuna can wajen ɓangaren iraki ya nuna wajen ɗakin aisha ya nuna haka wajen ɓangaren iraki ne bai nuna wajen nashar ba na can wajen na hijab na alaikun salam ai eh, dama da iran da iraq duk daula ce ta farisa da iraq ne akwai iraqul ajam akwai iraqul arab iraqul ajam shi ne wannan iran su kuma iraqul arab ne shine iraki eh, duk sunan su duk sunan iraq kuma asalin manya-manyan malaman shi a dama nan suke eh gairi jana wa anal mu'azzibu fikum gairi jana wa anal mu'azzibu ka annani sababatul mutanaddimu ka annani as-sababa al-mutanaddimu Hmm? ka annabi sababa al-mu'azzab eh kamar dine bin zaki wanda ake ma'azaba kula al-mu'azzab da aka saba ne ma duka cikin